وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله عباد الله اليوم إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم نتحدث في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آية من كتاب الله تعالى توضيح بأن الإنسان مكرم والذي كرمه من هو الله سبحانه وتعالى الإنسان خلق خلق الله تعالى وما عرف قيمة الإنسان إلا المسلم الملتزم بدين الله تعالى عباد الله إخوة الأعزاء وفراس العقيدة من صور تكريم الله تعالى للإنسان كثيرة وكثيرة جدا ومن أراد أن يعرف صور التكريم لهذا الإنسان عليه أن يرجع للقرآن العظيم ولسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا فمن صور تكريم الله تعالى للإنسان خلق الله تعالى الإنسان بيديه أن الله تعالى خلقه بيديه كما قال في القرآن الكريم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان بيدي ثانيا عباد الله نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة أن الله تعالى نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته كما قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بعد أن نفق الله تعالى في الإنسان روحه أمر الملائكة التي خلقها الله تعالى من نور والتي لا تأتي الله فيما أمره أن تسجد لهذا الإنسان سجود تعظيم ثالثا عباد الله تولى الله تعالى تعلمه أن الله تعالى علمه علم الإنسان قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رابعا عباد الله سخر له ما في السماوات والأرض من سوى تكريم الله تعالى للإنسان أن الله تعالى خلق له الكون للسماوات وأرض قبل خلقه ثم جعلها مسخرة له لقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون خامسا عباد الله جعله الله تعالى خليفة له في العرض من سور تقديم الله تعالى للإنسان أن جعله الله تعالى خليفة له في الأرض لقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ثالثا عباد الله حرم الاعتداء على الجنين من سور تقريم الله تعالى للإنسان أنه حرم الاعتداء عليه وهو جنين في بطن أمه وفرض عقوبة على آكله القاتل وكفارة عليه فجعل غرة على آكله آكلة من قتله وهي نصف عشر الدية أي ما يعادل قيمة خمسة الجمال وصيام شهرين كما كفارة على جنايته بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عباد الله من صور تكريم الله تعالى للإنسان أنه حرم على الإنسان أن يدعو على نفسه لضر مسحه روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يت لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي عباد الله من سور تكريم الله تعالى توعد الله تعالى القاتل بغير حق بأمور خمسة أنه توعد القاتل لغير لغيره بغير حق بأمور خمسة قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأعد Alima, عذابا uwa ينقوى alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu yini da muke ciki yau juma'a 18 ga watan musulunci watan shida ga shekara hudu. da arba'in da shida wanda yau shi na ashirin ga wannan wata da muke cikin sha biyu yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu yan uwa masu girma abinda a takaice abinda khutba din mu ya kunsa shine dangane da iman mutum dan adam ce Allah ya ka mutum da yawa yana da kyau ka san dalilin da ya sa Allah ya halice ka mun sha faɗa Allah ya halice dan adam domin ya bauta masa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba halarci mutum da aljani ba sai don su yi bauta ibada kuma kowa riga ya sani shehul islam ibn taimiyyat al-harrani ya yi ta faɗa eh, al-ibada ismul jami'u li jami'i ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al wal af'al al dhahira wal duk abin da zaka sarrafa na jikin ka ibada ne kayi shi gwargwadon karantarwar Allah da ne Muhammad dan adam Allah ya girmama shi da ya halarce shi Allah ya yi rantsuwa aya a cikin alkur'ani mai girma aya daga cikin ayar suratul isra yace wala kad karramna rantsuwa Allah ya wallahi lalle hakika wannan muakkadat guda ana magana in Allah ya maga laraba suka ce in yana karfin zanci ake amfani da shi wallahi lalle hakika Allah baka bin Allah ba shi rantsuwa amma dan yin nuna masa muhimmancin abu muhimmancin ka a matsayin ka na dan adam ka san kai kai waye abin da kake sai ka rika taka sun san kin saboda inna rabbaka la bil misal Allah na na a wani kuri yana jiran ka Allah ya ce wallahi haqiqa na karrama na girmama bani adam dan adam mutum ke muka dauke shi a tudu da kogi mun ba shi arziki a tudu muka yalwata masa kogi ga abinci da mun ba shi arziki mun halatta shi duk dangin abubuwa na daɗi masu yawa mun fifita shi a duk sauran halittu wanda muka yi ka duba inda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa dan ya fayyace maka girma da ya baka a matsayin ka na dan adam ɗan uwa masu girma ababa da yawa ba wanda zai iya sani sai musulmi mutumin kirki wanda yake bibiyan qur'ani da hadisan ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko Allah ya halicci dan adam da hannunsa ya tabbata mana qur'ani kun ji ya iblis ya kai iblis gangararri ba mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa ka kin sujuda da abin da na halitta da hannuna aka tambaye ka hannu Allah ya yi ka ce baka sayo shi ya ce yana da hannu abu na biyu Allah ya hura rai ga dan adam mutum sai ce wa mala'iku ku je ku yi masa me ku je ku yi masa sujuda abu na uku Allah ya koya wa ɗan adam ilimi ya koya ma ɗan adam ilimi da nassin ce mala ya ku faɗa min suka ce ba su sani ba hana subhanaka la ilima lana illa ma 'allamtana an tala alimul hakim kai ne ƙwararre gwani mai ilimi Allah ce al rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu bayan Allah ya koya wa mutum da zai magana ya koya masa ilimi Allah ya hore maka sama da kasa ka sarrafa su yadda kake so ka hau mashin kai ta guje-guje ka shiga mota kai ta guje-guje kai abin da kake so ka nome kasa Allah ya baka nawa ka biya Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta dan adam ya mai da shi khalifa wakili Allah ya ce kai wakili na ne mai wa'azi mara wa'azi kana da family kana da family a gidanka dole za ka da ɗawainiyansu responsibility sun suna kanka to kaga kai wakilin Allah ne kai adalci saboda Allah ya sumanta kansa da adalci ko da ba wa'azi mai wa'azi kana wakiltar Allah ne mai iyalai na wakiltar Allah ne me adalci zo mutumin kirki babu zalunci shugaba a ofis wakilin Allah ne ko a ina sa kai abin da Allah yake so wallahi rana daya ka da wani abin da Allah ba so ta ka Allah za ka yi bayani gaban Allah don akwai masu kunnin zuwa. wanda ya samu shugaban sai duk duniya ba da ya saba sa to ai kariya kake yi kariya kake yi kana ganin mala'ikun da ke tare da kai ba ka ganin su to ka abi a hankali yan uwa Allah ya hore maka ƙasa da sama don ka bauta masa ne ba don shegantaka ba yan uwa masu girma ka zama halifa na Allah madaukakin sarki Allah ya hana ta'addanci ubangiji subhanahu wataala ya hana dan adam ya makansa mummunan addu'a kar ka yi makanka mummunan addu'a yana daga cikin ɗabi'u wanda muke yi muna samun problem in our life sani didid abun hawa sai ka ji mutum ya ce kai wata da shege yan mota to shegiya ke wannan shege ma shi na bani kai da tsina ne ko ta zama shegiya manzo Allah tafiya za a yi wani doki yana ba wani wahala ya ce wannan zan dokin manzo Allah ya ce dakata ga miki koma gida dan za ta zama matsala a cikin tafiyar mu saboda haka motonka ka sa mai ya kone ba wani mai inji da ko wallahi kai ne ka ja mata inuwa da kake yi ma abun hawa da ƴaƴanka hatta ƴaƴanka dan kai bata maka rai kamar sa addu'a ba ku ja mu da magabata suke ba babban imami da duk duniya babu kamar shi an tambaye kowa ya san shi Su dai karanta tarihin shi gaji abin da mahaifansa ta masu yana karami barna ya mata mai muni yana yaro baki suka yi a gida ya ɗiba ƙasa ya zuzzuba a cikin abinci tun da yaro ne ya rurrufe koma ya koya kasan tebur maman baƙi su za ku guda za ku ci a zaman da ba a shar maman kai na matar ka zuba sai a shar ba kai ma kana kwakwa za ka ci ubansa ina ce ɗa da uba ne za ka ja kan kwallon tsiya ɗa zai ce baba yau za mu ci uban inna lillahi ka ji ma uba ya ce ai yau za mu yi mu kaza wani tarbiya ne wannan jama'a wallahi uwa take cewa kai kai barnan nan ta jawo shi ta daga nan fa Allah ya maka kaza Allah ya fitar da ke Allah ya maka ilimi Allah ya sa kai gaza Allah adawa kenan jama'a wani sai sai mu da Allah yanzu ka isa ka kawo mana wani mutum ya haɗa kanka shi ko bacci ke Qur'ani ke karanta ko mota zai ke Qur'ani ya ga suke abu kai ne sai ka kuri ka samu kanka a Najeriya kai ta addu'a Allah ya kawo mana mafita a Najeriya annabi ya hana dan adam yana cikin damuwa ya makansa mummunan addu'a ya ce gare mutu waye ya maka ka Allah in mutuwa ita ce alheri bar ma Allah abin a hannun in kuma rayuwar ne Allah raya daga ƙarshe ɗan adam Allah ya kare masa martaba duk wanda ya madan adam ta'addanci ya kashe shi Allah ya yi alkawari azaba manya-manya bala bangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa man yaqtul mu'mina daga mu'mini dan adam ne duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da ta'addanci da gangar sai ce fa jazaohu jahannam sakamakon sa jahannama sai ce khalidan fiha ne mi daliban su kan ta lugar arabiya bai hikimin da aka yi manan turmi ne wani irin azaba ne wani irin azaba da bai iyaka khalidan fiha zai dawwama a cikin wannan jahannama da aka ambata sai ce wa ghadiba Allahu alaihi Allah zai fushi da shi subhanallah wala anahu Allah zai tsine masa wa addalahu Allah zai mishi tattali azaban wani irin azaba aziman daga ta ce mai girman gaske yan uwa kashe mumini da gangar bala'i ne wani hadisi yake duk wanda ya kisa da gangar yana cikin wanda Allah bai yafe musu Allah ba zai taba yafe musu in kana izjili san kashe banza to zaka gamu da Allah zai kashe banza zaka gamu da Allah alfari duki Allah na baka ne don ka nemi aljanna ka nemi lahira ba dan ka yi alfahari da shi dan adam ka ba kanka yan uwa masu girma muna bukatar addu'an ku ga wasu yan uwanmu da suka samu jarrabawa na hatsari akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu yana aiki yana tare da mu arabic department da yawan kwanan kun san shi ana kiran shi aliyu na yana aikin kwamfuta wallahi ya aksida a hanyar ta zuwa maiduguri mummunan aksida. amma a wurin allah bai sauki ya samu kariya a kafa guda biyu cinya da gwiwa muna bukata a don kuwa akwai dan wa ɗaya kuma wanda kun san shi da yawan kwanan shi ma kamar jiya na kake samu asila hanyar kano ana ce mishi attajiri abdullahi attajiri wanda yake tare da AA sulatin nan shi ma muna tare da a wasu activities shi ma zai je umra je yi asila hanyar kano har ya dan samu rauni a hannu da yadda suke tare da shi mai kare a kafa Allah subhanahu ala ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya mu kuma Allah ya kara kiyaye mu Allah ya kara kiyaye mu Allah ya kara kiyaye mu eh, wannan jami'a ta mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala an tafi hutu mu ba mu la'akari a da mu cewa hutun karshen shekara Allah ba mu da wannan mu muna tafiya a karshen shekara da muke kirge na musulunci wannan kalanda ce ta arna muna faɗa a duniya ba mu da ita don duk sunan gumaka ne amma tun da an je an yarda da shi a irin albashinmu da kuma irin wurin da muke aiki domin dai je wannan hutu Allah ya samu je lafiya ko mu dawo lafiya yan uwa ɗalibanmu na wannan makaranta Allah ya sanya musu albarka umu ila salatikum yarhamukumullah